لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت maulana fansurna على القوم الكافرين Allah baya ɗora ma wata rai sai abin da za ta iya na daga ayyuka, saboda addinin Allah an gina shi ne akan sauƙi babu wahala a cikinsa, duk wanda ya aikata alheri to yana da ladar abin da ya aikata ba za a rage masa komai daga ciki ba. wanda duk ya aikata sharri to sakamakonsa na abin da ya aikata na zunubi yana kansa ba wanda zai ɗauke masa manzo da mumine suka ce ya ubangijinmu kada ka yi mana uquba idan mun manta ko mun yi kuskure a cikin aiki ko magana ba da niyya ba ya ubangijinmu kada ka ɗora mana abin da zai mana wahala wanda ba za mu iya ba kamar yadda ka ɗora ma waɗanda suke gabaninmu daga waɗanda ka yi musu uquba saboda zaluncinsu kamar Yahudawa, kada ka ɗora mana abin da zai mana wahala, wanda ba za mu iya ba daga abubuwan da ka umarta a yi, da waɗanda ka hana, ka yafe mana zunubanmu, ka gafarta mana, ka ji kanmu da falalarka, kai ne majibincinmu mai taimakonmu, ka taimake mu akan mutane kafirai.